Sashen Hausa da muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalamusi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini 19 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanun labarai. To Ibrahim, shugaba Donald Trump da a dawas na Democrat Joe Biden sun yakin neman zaɓe ranar lahadi a wasu jihohi da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe a ƙoƙarin su na samun nasara a zaben ranar uku ga watan nuwamba da ya rage sauran makonni biyu sannan kuma shi ne samar da bayanan coronavirus ta jam'iyyar john hopkins a safiyar jiya lahadi ta ba da rahoton cewa an samu kusan akalla mutane miliyan 31.7 da da bakwai suka kamu da covid-19 a faɗin duniya kuma mutane miliyan 1.1 suka mutu daga cutar. kuma ana ci gaba da kidayar kuri'u a gini domin tantance wanda zai zama sabon shugaban kasar da ke yammacin afirka tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji halin da ake ciki a yankin ingilishi na kasar kamaru mai neman ballewa. eh waɗanda ake yakin da su ashe gwamnati ta nuna cewa kamar ta kira su lalle su so to kaga ba zai yiwu ba kai an sa maka takarda cewa ana neman ka za a kama ka a maka hukuncin kisa kuma a gayyace ka. To ko me yasa ake ci gaba da zanga-zanga a Najeriya duk da canza rundunar SARS ta 'yan sanda? Mu ne muke sa su a gwamnati su ne suke cin amanar mu. A Nijar kuma taro aka yi na masu ruwa da tsaki a harkar zaben kasar. Za mu bakin namu kokari adalci ya tabbata zaɓe mai kyau tsakani da Allah. Kamar kowace ranar Litini yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaba Donald Trump da abokin adawarsa na Democrat Joe Biden sun yi yakin neman zaɓe ranar Lahadi a wasu jihohi da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe a ƙoƙarinsu na samun nasara a zaɓen ranar uku ga watan Nuwamba da ya rage sauran makonni biyu. Trump ya fara da Nevada inda ya kai ziyara a wata majami'a kafin wani taron ba da gudumawa da kuma gangamin yakin neman zaɓe da aka yi da yamma a birnin Carson da ke jihar Nevada. A baya ana ganinta da mahimmanci a fafatawar neman nasarar zaɓe amma jihar Nevada ba ta ba jam'iyyar Republican goyon baya sosai tun daga shekarar 2004. Gangamin yakin neman zaɓe da aka yi ya tara dabban magoya bayan Trump waɗanda suka zauna kusa da kusa suna bayyana jin daɗinsu suna kuma caccakar Biden da manema labarai. Mafi yawan waɗanda suka je taron ba su sanya takunkumar rufe hanci da baki ba don kariya daga cutar corona. Duk da cewa ana samun karuwar masu kamuwa da cutar a jihar, yayin da alkalamu da aka fitar na waɗanda suka kamu da corona a ranar asabar suka zarta dubu ɗaya. Shugaban ya yi gargaɗi cewa samun nasarar Biden za ta haifar da ƙarin matakan kulle kuma ya ciki Biden kan cewa zai dinga sauraron masana kimiyya. Biden wanda shi ɗan Katolika ne ya halarci wani taron ibada a jihar Delaware kafin ya yi yakin neman zaɓe a jihar North Carolina inda dan democrat bai sake cin zaben shugaban kasa ba tun daga barack obama a shekarar 2008 cibiyar samar da bayanan coronavirus ta jam'iyyar john hopkins a safiyar jiya lahadi ta ba da rahoton cewa an samu kusan akalla mutane miliyan 39.7 da suka kamu da covid-19 a fadin duniya kuma mutane miliyan 1.1 suka mutu daga cutar Har yanzu dai Amurka ce kan gaba a adadin masu COVID-19 a kasashen duniya inda take da mutum miliyan takwas da digo daya da suka kamu da cutar. Kasar India ta ce a ranar Lahadi an samu sama da mutum dubu sittin da daya da suka kamu da COVID-19 a cikin sa'o'i ashirin da hudu. India na da kusan mutane miliyan bakwai da digo biyar da suka kamu da COVID-19 da kuma mace-mace fiye da miliyan dubu ɗari da goma sha hudu a cewar ƙididdigar John Hopkins. A Italiya inda aka samu sabon adadi mafi yawa na masu kamuwa da cutar a rana a jiya Lahadi na mutum dubu goma sha ɗaya da ɗari bakwai da biyar. Prime Minister Joseph Conte ya baiwa shugabannin ƙananan hukumomi damar rufe dandalin taron jama'a da sauran wurare da mutane ke taruwa bayan karfe tara na dare. An jima kaɗan Hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar Kamaru. inda kura ke ci gaba da tashi a yankin ingilishi mai neman ɓallewa awwal garba gare ka. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta yi damara. na kakkaɓe masu ɗauke da bindiga a ɓangaren yan awari musamman a lungu da sako na wannan jihohin guda biyu waɗanda suke fafutukan ƙirƙiro ƙasa ta ƙashin kansu wanda ake kira ambazoniya yau shekaru hudu kenan da gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru take ta ƙoƙarin maido da zaman lafiya a wannan bangaren amma abin ya faskara bangaren da yanzu haka tattalin arzikin su ya durƙushe matsalar karatun Dubai da noma da kiwo duka sun shiga wani hali na tambayi alhaji ali nashi wani mai fada a jini a ƙasar jamhuriyar kamaru kan yadda za a yi a shawo kan wannan matsala na mayar da zaman lafiya a jihohin yan awarin guda biyu wani kame-kame da kashe-kashe da ake nan bai taɓa ci yaki ba to a ganin ka me ya kamata a ce yanzu an yi ba tare da cewa an yi amfani da karfin to ba. Ito wato wanda shi da mun je bi kafan majalisar ɗinkin duniya da ta tambayi cewa wato yanzu a fara barin shi babban su daga cikin su wato ayub tabi wanda yake tsere yanzu aka ce a fara barin shi ya shi da mukarraban shi su fito tukuna daga nan a nemi a sasanta da shi. to ya kake ganin zaman da ƙasar kamar ta yi da sauran makarraban gwamnati da kuma 'yan bangaren 'yan awari ne. eto eh, wannan bai tasiri ba wannan mun dade muna ga muku cewa bai tasiri ba kwarai da gaske domin me yasa bai tasiri kwarai aka kira aka gayyata suka zo wannan zaman ba da su bane ake yaki a wannan eh waɗanda ake yakin da su ashe gwamnati ta nuna cewa kamar ta kira su to kaga ba zai yiwu ba kai an sa maka takarda cewa ana neman ka za a kama ka a maka hukuncin kisa kuma a gayyace ka ce malam shamsu dan asalin garin baminda ne shi kan yace aikin da jami'an tsaron suke yi sai hamdala Na'am, a gaskiya dai alhamdulillah muna wato ainihin jinjina wa gwamnati da sojoji a yadda suka fara ɗauki ɗaiɗai akan wa'annan 'yan tawaye na ambazonia kwana biyu mun samu sawaba mun samu sauki babu karan bindigogi domin an tsayar da wato ainihin masu aikin a caba abin ya kawo sanyi ga hare-haren da 'yan ambazonia suke kawowa wato ainihin shi city council mayor ya yi kokari da shi da gwamna suka haɗa hannu na ganin cewa kada a samu babu kuma wani irin babu ne da zai wuce a wannan waje in to an samu yanzu suna kokari dama sun ce operation za su yi wato cleaning baminda to yanzu a yanda ake nan ciki ana ta ɗauki ɗaiɗai wa'annan ya ga dai mu an kashe wannan general a nan an kashe wannan general a nan an kashe wannan general a nan to alhamdulillah an samu nasara ta wannan fannin to amma ta wani gefe ɗaya kuma an samu cikas domin ana ganin cewa yadda aka tsere da wannan aikin babu kuma an kakkama yan acaba da an kakkama wa yan acaba acaɓan su hakan kuma ya saka cewa yaran in kuma wasu sun koma daji na da jin ta bakin kwamanda mai kula da dakarun tsaro a garin da amma na buga wayarsa ba ta shiga Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. a gaida awal ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram ga hadiza da ci gaban labaran duniya shugaban gwamnatin rikon kwariya na sudan ya yi alkawarin ba da haɗin kai ga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ake kira icc a takaice da a shari'ar da ake kan tsohon shugaban ƙasa umar albashir wanda aka haɓarar da gwamnatinsa. Prime Minister Abdullah Hamdok ya gana jiya Lahadi da wata tawaga daga kotun ta ICC a ƙarƙashin jagoranci mai gabatar da ƙara Fatu Bensouda. Kotun ta ICC ta bayar da takardar izinin kama Bashir bisa zarge-zargen kisan kare dangi da laifukan cin zarafin bil'adama masu alaka da rikicin da aka yi a yankin yammacin Darfur a shekarar dubu biyu da uku. Albashir ya ɗauki mataki kan wasu 'yan tawaye a Darfur da ke adawa da gwamnatinsa ta hanyar tura mayakan janjaweed waɗanda ake zargi da kisan mutane kusan dubu ɗari uku da kuma yin sanadiyar gudun hijirar kusan mutane miliyan biyu da digo biyar. Sojojin sun haɓar da gwamnatin albashir a watan Afrilu shekarar dubu biyu da goma sha tara biyo bayan zanga-zanga sosai da aka shayi a Khartoum babban birnin ƙasar da sauran wurare wadda aka fara a watan Disamba shekarar dubu biyu da goma sha takwas. A yanzu haka Albashir na zaman gidan yari tsawon shekaru biyu a Sudan bisa zargin rashawa kuma a halin yanzu ana yin shari'arsa a kan juyin mulkin da aka yi a shekarar 1989 wanda ya yi sanadiyar kai shi kan mulki. Ga dukkan alamu ɗan takara Louis Ars na jam'iyyar gurguzu a Bolivia ya lashe zaben shugaban ƙasa a zagayen farko na zaɓe. Tashar talabijin ɗin Bolivia ta Unitel ta fitar da sakamakon farko daga Mori a tsakar daren Lahadi wanda ya nuna ars ya samu kuri'u kashi 52.4 cikin 100. Muna matukar godiya don goyon bayan da mutanen Bolivia suka bani. Abinda ars ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter ranar Litinin. Mun farfado daga demokradiyya kuma za mu maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a zamantakewar al'umma in ji shi. shugaban rikon kwarya janin anes wanda bai tsaya takara ba ya taya ars da mataimakinsa david chukwansa murnar yiwuwar nasarar lashe zaɓe. a gaida hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan zamu nufi najeriya inda zanga-zangar da aka fara yi kan gallazawar da 'yan sandan sas ke yi ta rikide ta zama tukuncin rayuwa akalla a wasu jihohin zainab babaji gare ki. Zanga-zangar kawo ƙarshen hukumar 'yan sanda ta musamman da ke yaƙi da 'yan fashi a Najeriya wato SAS a yanzu haka ya rikide ya koma na neman kawo garan bawul a harkokin gudanar da mulki a Najeriya. Wani matashi mai suna Thompson Danan da ke cikin masu gudanar da zanga-zangar a nan garin Jos ya ce banda batun kawo ƙarshen SAS suna kuma bukata gwamnati ta duba matsalolin da ƙasar ke ciki ne don yin gyara. Mu ne muke sa su a wurin gwamnati su ne suke cin amanar mu. To haka duk da wannan abin da muke yin nan irin governance nan ne a kasar mu wanda ba so mutane su ji daɗin rayuwarsu muna so mu zama su zama musu masu bauta har mu mutu yar mu zama masu bautan yaran su to ba so muna so a fara sasanta abubuwan ne a gyara shi malaman addinai na da gagarumin muhimmanci wajen jan akalar mabiya kan turba da ta dace daraktan ilimi na kungiyar jibris a nan jihar plateau alhaji abubakar imam gana ya ce fitowar matasa suna zanga-zanga kan titi ba shi da wani fa'ida ni ina ganin ba daidai bane a tashi a fito wannan zanga-zanga a tare hanya a tsinka ma mutane zuciya a mafita shine wato in abu ya faru a ƙasa in abu gwamnati tana yin abin da bai dace ba sai ku samu wani wanda ya iya rubutu wanda zai bama gwamnati sako da wuri yin zanga-zanga yana komar da ƙasa baya yaushe muka fita akan rikicin corona virus mun fita tattalin arzikin mu yayi ƙasa yanzu kuma ya fara farfadowa shi ko solomon guruza na majami'ar ekwa ta cibiyar koyon tauhidi da ke nan jos ya ce matasa sun fara gane 'yancin su kenan abu daya SARS ya sa jama'a suka fita titi to kin ga da mutane suka gane cewa ashe za mu iya mu yi haka har mu sa gwamnati ta canza salon abin da ta sa a gaba to lallai wasu abubuwan da suka matsa mana alal misali maganan makarantu yara suna gida ana strike ko da an ce an dawo makaranta malamai suna yaji akwai maganan lafiya asibitoci da sauransu akwai wasu abubuwa da yawa in kika lura yanzu mutane sun fara mai da hankali akan waɗannan abubuwan har ma sun fara korafin cewa albasai da ake biyan wa'anda suke national assembly ya yi yawa da sauran abubuwa makamata su yanzu abin da ke faruwa shine mutane sun fara gane su wannan shine ɗaya a cikin lokatai da yawa wanda za a ce mutanen najeriya sun ɗauki bambancin addini bambancin kabilanci da bangaranci sun aje a gefe. Wani mai fashin baki kan lamura a jihar Nasarawa Comrade Buhari na ta'ala cewa ya yi. Abin da suke yana da kyau kuma zan iya ce kuma ba shi da kyau. Da 'yan siyasa mu suna da tausayin talaka suka ba mu duk abubuwan da za su ba mu da ba mu kai wannan wajen ba. Eh, rashin amfanin zanga-zangan shine tunan mutanen mu yiwu matasan Najeriya kun yi kuka irin wannan har aka yadda aka ba ku kunni ya kamata ku janye wallahi reform ba rana ɗaya ake ya kamata su masu ba gwamnati lokaci. a halin da ake ciki dai gwamnan jihar plato simon lalon ya kafa kwamitin bincike kan korafe-korafen cin zarafi da hukumar 'yan sanda suka yi da zimmar samarwa waɗanda aka cuta haƙƙinsu zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a gaida zainab yanzu kuma mu ƙetara jamhuriyar niger inda a ci gaba da shirye-shiryen gudanar da zaben ƙasar mai karatuwa aka yi wani babban taro na masu ruwa da tsaki. Salabar ma gare ka. tunatarwa da jan hankulan shugabannin rassan hukumar zaɓe na sassan ƙasa akan maganar mutunta dokokin zaɓe a yayin zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa a ƙarshen shekarar nan ta 2020 shine makasudin wannan taro na tsawon kwanaki biyu kamar yadda mataimakin shugaban hukumar zaɓe dr aladuwa amada ke ƙarin bayani abu na fari su sanke wannan yauni da allah subhanahu ta'ala ya dora musu da ƙasa ta dora musu da mu muka dora musu yauni ne babban yauni tunda sakamakon zaɓe ko ya yi kyau ko kai ya yi kyau yana dabar yana hutawa daga gare su za mu kwatanta musu su yi taka busa aiki da doka tunda duk abin da muke da doka ne muke yin shi don ku yi taka da doka don mu ba su shawarar da ya kamata mu musu jan kunnen da ya kamata kuma mu ba su horon da ya kamata kuma da kayan aikin da ya kamata ba su. jami'ai sama da ɗari da ke da alhakin tafiyar da sha'anin zaɓe ne ke halartar wannan taro shugabar hukumar zaɓe ta jihar doso metar aisha garba na cewa za su kiyaye dukkan bayanan da suka ji daga shugaban hukumar na ƙasa. ni tun 2004 nake haraka election na yi ta 2004 na yi ta 2006 in aka aza mutum nauyi ya kamata ya adalci adalci shine ne kai hankuri da mutane kai hankuri da mutane kuma abinda doka ta ce a yi a yi shi bisa kan doka abi gaskiya abi hanyar da doka ta faɗi kuma biskan wannan muna fatan insha Allah da aka aza muna mun sarke shiga lahiya. A nasa bangare shugaban reshen Seni na gundumar Inates ta yankin Tilaberi Abdulaziz Muhammadu ya yi kiran talakawa su ajiye hankalinsu game da wannan zaɓe yayin da ya bukaci hukumar zabe ta tanadi wadatattun kayan aikin da ya kamata a isar da su akan lokaci. Komi ya kasance abin da za a aiki da shi a kawo a aji cikin lokaci. Hukumar zabe abin da muke wata gare ta ta sa lokacin da duk an an ka ce gashi an keɓe za a abin kayan aiki muku za mu bakin namu kokari adalci ya tabbata zaɓe mai kyau tsakani da Allah za mu tafiyar yadda waɗannan abubuwa. A yanzu haka an shawo gangarar ayyukan buga katocin zaɓe saboda haka wannan taro a wani bangaren sa zai tantauna akan tsare-tsaren ayyukan soma rabon waɗannan katoci. Daga nan zuwa ƙarshen wata wannan buga katin zai kare kawai abin da ya saura kawai mu rarraba su kuma wannan hukumar hukumomin na gundumomi da na da na jiha su ne doka ta dora mu alhakin rarraba wannan katin zaɓe da mun yi da wannan horo da zan mu ba su insha Allah tun daga laraba za su koma can kowa inda inda aka kai shi zai yi ya tsara kawai mu kati zan mu aika musu su fara raba ta tsarin jadawalin hukumar zaɓe ya yi nuni da cewa a ranar 13 ga watan Disambar da ke tafe ne za a gudanar da zaben kananan hukumomi yayin da za a gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki da zagayen farko na zaben shugaban kasa a ranar ranar 27 ga watan na Disamba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Barma, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC. akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar ta BOA afirka kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an mai ilimi shike morewa. daraja Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon za mu duba wai shin ina ake kai kudade da ɗalibai ke biya a makarantun kwalejojin horas da malamai a ƙasar baki ɗaya. Inda shugaban hukumar da ke da alhakin kula da makarantun kwalejojin horas da malamai, Farfesa Baffa Aliyu, yake muna ƙarin haske akan hakan. waɗannan kuɗaɗe da yara suke biya idan sun zo za su fara karatu da ake ce masa registration ba wani kuɗi ne mai yawa ba kuɗin mukan ce da shi kuɗi ne wanda aka riƙe wa ɗaliban don aiwatar da muhimman abubuwa musu whole interest misali waɗanda aka ɗauka domin su share musu bayan ɗaki a kullum waɗanda aka ɗauka domin share harabar makaranta wanda duka yanzu ba gwamnati ne ke biya ba aka kira shi outsourcing gwamnati ba sa biyan mai gadi balle leburori saboda haka wannan kuɗi na registration shi ake amfani da shi wajen aiwatar da aikace-aikacen da ya kamata a zayyana kafin karatun na ya kankama idan ka haɗa wannan kuɗi da kuma ɗan kuɗin da ake bayarwa na gudanarwa na gudanar da makaranta da ake ce masa running course to shi ne za ka ga makarantar ana dan tafiya ne amma ba wai an samu dukkan abun da ake so ba tunda hatta su kudin jarrabawa su wasu abubuwan da yake yakan taso da sauransu duka dai a cikin wannan kuɗi makaranta bata isa ta taba kuɗin registration ba sai mata ta nemi ƙari a wani wuri ta ta hada a kai. Idan muka duba wannan magana da kai za a duba kuma a ga cewar akwai magana da ta shafi karancin malamai da karancin masu gudanarwa musamman a waɗannan kwalejojin horas da malamai da ake da su a gabaki ɗayan Najeriya. Akwai wani tsari da kuke da shi don ganin an ƙara yawaitar malamai da ma'aikata a waɗannan kwalejojin horas da malamai? Ni a kwalejin ilimi ko kwalejojin ilimi akwai wajen ashirin da bakwai na gwamnatin tarayya akwai wajen hamsin da uku da gwamnatin jihohi kaga ka ta sama saba'in da wani abu ko ma tamanin wanda gwamnatin tarayya ne ta ɗake ɗaukan nauyin ilmantar da su yi musu gine-gine da kuma sa kayan aiki da ɗalibai za a koyarwa a ɗaliban a ciki duk wannan ita hukuma ita take yi to haka kuma in kaje polytechnic ita take yi in kaje jami'a ita take yi saboda haka wannan tsarin da gwamnatin tarayya ta fito da shi wanda a fidda kuɗi tun daga can revenue wanda abun da ake samu na gwamnatin tarayya daga ina ne daga ina ne ma akwai wani percentage wanda ake fitarwa sai a bayar sai a raba to wannan ina ganin ba karamin gudumawa ba ne to ina batu da ya shafi ɗaukar ma'aikata kuma to ku kuma bai zama na haƙƙi gare ku ba yanzu ku kuma ku ɗauki su sabbin ma'aikata domin a samu a wadatar da waɗannan kwalejoji da malamai da suke suka san aiki? Koyaushe ana ɗauka. to amma ana kokawa da karancin su za a koka amma koyaushe ana ɗauka. To akwai ah, wani mawaki da yake cewa eh, yawan ah, jama'a shine kasuwa ba yawan shaguna ba. Za ga cewar yanzu a duk safiya ana ƙara ƙirƙiro kwalejojin horas da malamai. To yanzu wannan matsaloli da ka zayyano akwai su kuma yanzu a sake buɗe wasu sababbin kwalejojin horas da malamai kana ganin wannan ba ƙara samun koma baya ba ne ga fannin ilimi a ƙasar? Ba wani koma baya. Ko dai ka buɗe ka ƙara buɗewa a ci gaba da karatu ko kuma ka samu yaran da ba za su je makaranta ba saboda haka buɗewan yafi to budewa babu nagartattun kayan koyarwa babu nagartattun malamai? ai wannan magana ne ni nake faɗa maka na yi koyarwa a kwalejin ilimi da kimiyya na yi koyarwa a kwalejin horar da malamai na kuma yi koyarwa a university kayan karatun da ake da su yanzu a makarantun gaba da secondary school da ba mu da su irin gine-ginen da ake da su yanzu da ba mu da su saboda haka wannan kuma duk wani magana ne wanda abin da mutum yake so ya faɗa zai iya faɗi game da wannan ina tabbatar maka da cewa a yankin Division din da na taso lokacin da na zo shiga boarding senior primary school za ka yi elementary daga aji ne zuwa hudu a ƙauyen in ƙauyen yana da makarantar amma ka yi senior na shekara uku aji biyar shida da bakwai sai ka zo division din headquarter kuma makaranta ɗaya ne To idan ka yi wannan magana za a ga cewar ai a wannan gaba kana so ka ba da tabbaci ga 'yan Najeriya cewar su zara ido su gani waɗannan sababbin kwalejojin horas da malamai da aka kirkiro da ma waɗanda ake da su nan ba da jima ba kana so ka ce kenan za a ga canji fiye da abin da aka sani 'yan watannin baya? To bari faɗa maka yawancin makarantun kolojejinmu na yanzu ma masu ba da nce suna damu akan suna son su daina ba da nce su ba da digiri gaba daya ai wancan lokacin da nake faɗa maka grade 3 shine headmaster aka dawa ka ce grade 2 aka dawa ka ce sai be nce to yanzu ana maganan ne ilimin da ya kamata ka samu kafin ka yi koyarwa ana son a samu ya tashi daga nce ya koma digiri to yanzu daga nan zuwa yaushe kuke sa ran ganin an cimma wannan burin inda makarantun yanzu inda sun su ne inda sun su ne kamar yadda suke damu ko a gobe a fara ku a hukumance da kuke ainihin duba ayyukan waɗannan makarantu wani shiri kuke da shi don ganin hakan idan mallame na primary school in yawanci su ɗan digiri ne za mu dire gaba amma yanzu yawancinsu yan nce NCE ne kuma akwai wurin da garuruwa ko ƙauyuka ko wasu states ɗin da NCE ɗin tukuna ma ba ishe su ba amma dai yanzu duk kwalejin da kaje in na mai ba da NCE ne za ka ga suna yin digiri kuma a ƙarƙashin wani university Masu sauraro baki ɗaya ya kacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu Dauke da ƙarashen wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu Farfesa Baffa Aliyu da masu abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta daidaita muna sautin shirin. Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace. salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Yanzu kuma bari muka muku wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Jama'a assalamu alaikum. kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Abubakar Kawu Girgir ya ce Assalamu alaikum ya Hausa. To muna kira ga hukumar zaben kasar Gini kira da ta yi adalci wajen fitar da sakamakon abin da al'umma suka zaba a zaben shugaban kasa da aka gudanar don ci gaban kasar da kuma kaucewa rikicin bayan zaɓe. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala ne a shi Lakwaja jihar Kogin Najeriya suka ce Assalamu alaikum ya Hausa. kamata ya ce masu zanga-zangar kawo ƙarshen sa su yi zanga-zangar gyaran shugabancin najeriya ba su kafe kai da fata kan gyaran rundunar 'yan sanda ba ko na sas don shi shugabanci tamkar zuciya ce da gangar jiki idan ta gyaru kowane bangare na shugabancin ƙasar za su gyaru wanda mafi akasarin al'umma za su yi marhaba da shi sako daga shehu adamu rajau ya ce zargin da jami'ar apc ta yi cewa akwai ɓoyayyen manufa kan masu zanga-zangar 'yan sas abun dubawa ne domin dai idan ba haka ba da ba su shiga da zanga-zangar ba ganin cewa gwamnati ta biya musu bukatar su don haka an yi walƙiya mun gano su sai sako daga sani mai lange-lange a wuri dali usman taka lafiya da injiniya isa sadam suka ce ba shakka ranar abinci ta duniya da aka gudanar ta zo a daidai lokaci ganin yadda dimbin al'ummar duniya ke fama da matsalar yunwa da fatan hukumomi za su yi amfani da wannan dama wajen ganin sun buɗe wa talakawa hanyoyin da za su bi su shawo kan matsalar yunwar da ke addabar su. To mun gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshinmu na imel wato hausa-service at voanews.com. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. shugaba donald trump da abokin adawarsa na democrat joe biden sun yi yakin neman zaɓe ranar lahadi a wasu jihohi da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe a ƙoƙarinsu na samun nasara a zaɓen ranar uku ga watan nuwamba da ya rage sauran makonni biyu trump ya fara da nevada inda ya kai ziyara a wata majami'a kafin wani taron ba da gudumawa da kuma gangamin yakin neman zaɓe da aka yi da yamma a birnin Carson da ke jihar Nevada A baya ana ganin ta da mahimmanci a fafatawar neman nasarar zaɓe, amma jihar Nevada ba ta ba jam'iyyar Republican goyon baya sosai tun daga shekarar 2004. Cibiyar samar da bayanan coronavirus ta jam'iyyar John Hopkins a safiyar jiya Lahadi ta ba da rahoton cewa an samu kusan akalla mutane miliyan 39.7 da suka kamu da COVID-19 a faɗin duniya, kuma mutane miliyan 1.1 suka mutu daga cutar. har yanzu dai amurka ce kan gaba a adadin masu covid-19 a kasashen duniya inda take da mutum miliyan takwas da digo daya da suka kamu da cutar ana ci gaba da kidayar kuri'u a gini domin tantance wanda zai zama sabon shugaban kasar da ke yammacin afirka to masu sauraro da haka muku kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. sannan kuma idan Allah ya kai mu shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. Wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wacce ta haɗa shirin da injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.